A wannan rana ta Laraba, gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje zai sauke dukkanin makarabansa. Wani Abdullahi Umar Ganduje ya shirya tsab domin sauke dukkanin mukarrabansa daga kan kujerarsu a wannan rana ta laraba saukar hadiman gwamnatin kanan zai zo ne ana saura mako ɗaya kafin a rantsar da gwamnan a karo na biyu ranar 29 ga watan mayu bayan ya yi nasarar lashe zaben gwamnan da ya gabata a jihar kano kimanin mako guda kan a rantsar da zababbun gwamnoni domin shiga wani sabon wa'adin mulki gwamna abdullahi umar ganduje na jihar kano zai sauke mukarrabansa na majalisar zartarwa guda sha uku Jaridar Guardian ta rawaito cewa gwamnan zai sauke mukarraban nasa ne a ranar Laraban nan bayan kammala ganawar majalisar zartarwa ta ƙarshe da su. Amma shugaban ma'aikatan jihar Alhaji Muhammad na iya da kuma sakataren gwamnatin jihar Alhaji Usman Alhaji ana tunanin wannan abu ba zai shafe su ba. Jaridar Guardian ta samu bayanin cewa akwai kishin kishin ɗin wasu daga cikin kwamishinonin da za a sauke a ranar wannan Laraba za su sake dawowa bayan an rantsar da gwamnatin a karo na biyu saboda suna da uwa a gindin murhu. Za a rantsar da gwamna Ganduje a ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2019 bayan da ya samu nasarar lashe zaben gwamnan da ya gabata a jihar Kano. Gwamnan ya riga da ya sanar da cewar zai sauke dukkanin hadiman nasa kafin ranar 29 ga watan Mayu. Ya kuma sake nanata cewa duk waɗanda zai ɗauka a matsayin hadimai a wannan karo sai an yi musu gwaji akan muggan kwayoyi kafin a baiwa mutum wani mukami. Amma ana sa rai akwai wasu kwamishinoni wanda suka yi kamun kafa da matarsa wacce ake kira da goggo, wanda jama'a da yawa tun kafin yanzu suna ikirarin cewar ita ce take juya akalar wannan gwamnati. Sannan kuma akwai mutane da yawa waɗanda aka ce ta yi wa alkawarin cewar za a naɗa su kwamishinoni. Sakamakon girmama ta da suke yi.